idan yiwuwa ya kama ta don ta samu ta yi abinci abun ya zama to viral malam muna so a yi tsokaci a kan wannan to malamai dai sun yi magana a kai gaskiya ni abin da zan faɗa game da cewa mace a wannan lokacin lokacin yinwa za ta iya zana don ta samu abinci mutum ya fito ƙarara ya faɗi wannan ko da haka ne akwai abubuwa a musulunci waɗansu ilmummuka da in ba dalilin faɗansu mutane suna nan ƙalau karka ma faɗe su ko da haka ne karka ma faɗe su akwai abin da ake kira fikul waƙe mutum ya karanta yanayi da ake ciki da yanayi da mutane suke da raunin tawakkali da yadda mutane suke da kasala wajen neman abun kansu da yanda mutane suke da raunin fahimta na addinin musulunci da yanda imanin ma shi ma ya yi rauni wani kamar ɗan a ci balbal ne ɗan hasken imanin nashi ba. To mutum kafin ya ba da fatawa ya yi stodin irin hali fikul da halin da al'umma da irin yanayi da situation da ake ciki. Idan ka fahimci mutane ka kar ma ka faɗi wata fatawar ba. yanzu wani sahabiya manzo Allah sallallahu rana ya ce wa sahabai duk wanda ya ce ya mutu da la ilaha illallah a bakin shi zai shiga aljanna to sai sahabai suka ce to ya rasulullahi wannan sahabin manzo Allah ya ga shi kadai ya ce ba zai wa mutane albishir ba ya ce karka faɗa musu fayattakilu za su dogara da wannan su ki aiki mutum ya ki sallah ya ki sadaka ya ki ƙiyamun layli ya ki taimakawa marayu ya ki yin ayyukan alkhairi ya ce kawai ni insha Allah abinda nike jira in nazo mutuwa kawai in ce la ilaha illallah manzo Allah ce za su dogara da wannan su ki aiki kaga ilimi ne amma manzo Allah ce kar a bayyana to yanzu mutumin da dama zinace zinacen ya ma suke yanzu a cikin al'umma da raunin imani da yanda ake fitowa a TikTok din nan da yanda matanmu 'yan mata suke fitowa tsirara suna bayyana tsiraicin ma kuma ka zo ka ce za ta iya zina don ta samu abinci don girman Allah masu raunin imani da dama wanda suke so a buɗe musu kofa me za su ce an halatta musu kawai hanya ya buɗu sannan kuma ba a nan za ta tsaya ba masu liwaɗi su ma sai su ce to mu muna jin yunwa yes domin what is applicable akan wancan su ma waɗannan su ma za su nemi su ma su ma a musu to wanda ba zinan ba ne ba liwaɗin ba ne ya ce ah to ma ai muna cikin yunwa to ashe banditry ma shi ma ai lalura ne kidnapping da muke shi ma lalura ne abinda zai biyo abubuwa ne za su biyo wannan in chain su makale ma wannan fatawar guda ɗaya kowa ma zai ce kawai ya samu kofa is wrong ba a bayyana irin wannan a kawo tawakkali yawanci wanda ya faɗan abin da yake so ya kafa hudda da shi kissan mutane uku ɗin nan da ƙogo ya rufe musu akwai ciki wanda ya nemi wata 'yar baffan shi yana so ya auna da wancan ko kuma a auna da nan alyawma uhilla eh, fala takhshawun nasa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina man khafa min musin a'a a'a fi makhmasatin e eh, gaira mutajanifin li ithmin fala isma wanda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu na haramta muku mushe wal munkhaniqatu wal mawquzatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi bi sai ce faman turra fi makhmasatin gaira mutajanifin li ithmin fala isma alai wanda yunwa ta kama shi har yana shure shure zai mutu babu laifi ya ci naman aladin ya abunda aka haramta masan yanzu ya zama to halal yanzu don Allah wace ce za ta jira har ta fara shure-shure za ta mutu to ni ina ganin irin waɗansu fatawowin nan da ana zaune kwatsam ba tambayan ka aka ka fiddo su kawai ka jefa su hatsari ne ga al'umma irin ta yanzu nema dama ake kuma ana cikin yi din ma bala'in ma ya wuce ma yadda ake zato kafin ma wa malasis ne ga waɗansu ma to ko malami babba ya fito ya faɗi irin wannan ɗin a cikin society na yanzu dama ana nema me yasa ba za a ce masu yi da su ɗin su ji tsoron Allah su rika taimaka musu a ƙarfafa mutane falatta hamal aqaba wa ma adraka bal aqaba fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabatin ku ciyar a lokacin da ake tsananin yunwa Allah ce ga sakamako ga saka a faɗa mutane su ji tsoron Allah su rika taimakawa masu zakka su rika bayarwa wanda yake da shi ya bama ai mutum bai da imani idan ya kwana a ƙoshe ɗan makwabcinsa yana cikin me ya kwana da yunwa yana sani bai da imani me yasa ba za a ƙarfafa wannan janibin ba su kuma a riƙa roƙonsu su riƙa addu'a ga addu'o'in da za ka yi Allah maka buɗe hmm? hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi inna ila Allahi raghibun nana Aisha ana kwana sittin fiyayyar al'umma ba a dafa abinci a gidansu dabino suke rayuwa a kai da ruwa a rika ka'ir waɗannan yadda magabata waɗansu suna ɗaura dutse a cikinsu su kwana wata matan ma ya zo a cikin tarihi ko tana dafa ta sa dutse a tukunya ko da ruwa tana motsawa don 'ya'yanta su ɗauka abinci ake sayidina umar ya zo yana patrol ya ji ce ba mu da abin da za mu ci shine nike ruɗin su in sa dutsen a cikin tukunya ina motsawa har su yi bacci ga kisan matan nan da in mace za ta fita mijinta zai fita sai ta tare shi a kofa ya ce wani na haɗa ka da Allah maɗaukakin sarki na san ba mu da shi ba abin da za mu ci amma fitan nan na haɗa ka da Allah in ba halal ba karka ka mana wani abu za mu iya haƙuri akan yunwa amma ba za mu iya haƙuri akan akan wuta ba me yasa irin waɗannan duk ba za a kawo su ba mutane sun jahilci tawakkali sun jahilci musuluncin nan suna neman saƙon ido a rufe kuma a ce a ce kai mace ya halatta ta abu to shi dan liwaɗi ya ce ya shi ma ka bude masa kofa mai kidnapping ya ce ya shi ma ce yinwa ce ta fidda shi bai da komai dan bindiga ya ce shi ma me shi ma ce yinwa ne babu komai shi yasa na ɗauka duka hai a zaman to uzuri to irin wannan ni a gani na bai dace ba akwai inda za a karfafe su akwai inda za a ce ga yanda za ka har Allah ya maka buɗe duk da sunan sahabai sun buga example a irin wannan ba mu taɓa jin in ba wannan kissan da aka faɗa mana kuma kissan mutanen da suka gabace mu bane Habu inda wani cikin magabata da aka ce ga shi zina an kama shi zina yi saboda yiwa an bashi wannan buɗewa al'umma wani fitina ne kawai to duka dai ni a gani na ba komai bane malami zai buɗe shi jefa cikin al'umma wani Allah Allah yake so ya samu kofa dama yanzu duk wanda ya ce malam ne ya bamu fata ko yinwan ba ta kai yinwan ba zai je yayi dama sannan in addition don girman Allah yau ba ta da abinci ta yi zina gobe tana da abinci ta yi ta ɗanɗani zina yanda yake gaya mun ko da ta zamanto to miloniya ne sai ta yi saboda yanzu abun ya bi me ya bi jiki ta san da maza suke yanzu ya zaman to daga wannan na farkon da sunan yinwa daga nan wata ta miƙe kenan domin sharrin zina fara shi maganin shi kar a fara amma in aka fara wallahi sai an yi ta yi ne sai an yi ta yi ina jin irin wannan din gaskiya ina ba yan uwa dai almajirai da yan uwa shawara dai su abdaina irin buɗe wannan haka sidda duk rayuwar da muke dinna wallahi bai kai a ce wai yau dabino muka ci muka sha ruwa da safe da rana dabino ruwa da daddare har kwana sittin yadda manzon Allah ya a gidan shi da iyalansa ba su ci ba to ina ganin irin wannan gaskiya a rika taka tsantsan da fatan Allah kasa akwai zamewa akwai rashin fahimtar irin al'umma da yanda condition din mutane suke mu akwai fatan da ba za ka ma ba da ita ba da fata Allah ubangiji ya samu dace wannan shine Allahu a'lam